Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba, ga watan Fabrairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa kwamitin sulhu na 'yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da suka samu saɓani sanadiyar zababukan gundumomi da kananan hukumomi da kuma jihohi ya bar baya da kura bayan mika rahotonsa ga shugabannin rikon jam'iyyar a yayin da wa'adin da gwamnatin jamhuriyar niger ta ɗiba wasu 'yan da takwas don ficewa daga ƙasar ke cika a gobe alhamis lauyar da ke kare su ta bayyana damuwa a game da makomarsu kamar kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambol na tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga ghana To amma kafin nan ga baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu makeri. A yau alhamis shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya kai ziyara a Ukraine domin shiga tsakanin Kyiv da Moscow a lokacin da ake kara samun tankiya tsakanin su. Duk da kyakkyawar mu'amala da yake da ita da shugabannin biyu, masu sharhi sun ce erdogan zai iya fuskantar kalubaloli ta fuskoki da dama shugaban na turkiya erdogan yana sa ran zai warware tankiyar yayin da rasha take ci gaba da jibge sojojinta a kusa da iyakar ukraine shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi marhabi da yunkurin erdogan na shiga tsakanin sai dai masana sha'anin mu'amalar ƙasa da ƙasa kamar farfesa aidin na jami'ar kadir has a istanbul ya yi kashedi cewa shugaban na turkiya yana da jan aiki a gabansa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga hukumomin sojan Myanmar da ta bada damar shiga da kayayyakin jin kai ga miliyoyin mutane da suka shiga kunci sakamakon tashin hankali da talauci da tsananin yunwa da kuma rashin lafiya. Yaƙi da rashin tsaro sun lalata wurare da dama a ƙasar Myanmar. Shekara guda bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin da aka zaɓa ta hanyar dimokuraɗiyya. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa ƙasar na gab da faɗawa cikin yakin basasa. majalisar ɗinkin duniya ta ce rikicin da ke karuwa yana jefa mutane da aka kiyasta sun kai miliyan goma sha hudu da dubu ɗari hudu cikin matsanancin talauci a yunkurin tunkarar wannan halin da ake ciki majalisar ɗinkin duniya ta kira ga samar da taimako na dala miliyan ɗari takwas da da ishirin shida wadda ba a taɓa yi ba domin taimaka wa mutane miliyan shida da dubu biyu. rundunar sojan amurka tana aikewa da jirgi mai kange harsashi mai linzami zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa tare da tura jiragen yaki domin taimakawa haɗaɗɗiyar daular larabawan yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga 'yan tawayen huthi a yamal ma'aikatar sojan amurka ta pentagon ta ce sakataren tsaron amurka lloyd austin ya tattauna wannan batun a jiya talata da yarima mai jiran gado muhammad bin zaid al-nahyan wata sanarwar pentagon ta ce jirgin mai suna uss cole zai yi haɗin gwiwa da sojan ruwa a abu dhabi kafin ya isa tashar jirgin ruwa sakataren ya kuma sanar da yarima shawararsa ta tura jiragen saman yaƙi na fit generation su taimaka wa haɗaɗɗiyar daular larabawar akan barazanar da take fuskanta a yanzu kana hakan na nuni da amurka tana tare da daular larabawan a matsayin da daɗiyar ƙawarta a cewar sanarwar a ranar 17 ga watan janairu ne da 'yan tawaye suka kai hari suka kashe wasu ma'aikatan kasar waje su uku a wani kamfanin mai a abu dhabi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban birnin kasar gini bissau da ke afirka ta yamma ya kasance cikin kwanciyar hankali bayan wani yunkurin juyin mulki da bai nasara ba in ji shugaban kasar a jiya talata mutane sun koma akan titunan birnin bisau sa'o'i bayan da 'yan bindiga dauke da bindigogi masu sarrafa kansu da na ak-47 sun kai hari akan fadar gwamnatin gini bisau a jiya talata shugaba umaru siseko embalo wanda tsohon janar soja ne ya yi jawabi ga al'umman kasar a daren jiya talata yana mai cewa yunkurin auna demokuraɗiyya ya zo ne yayin wani taron gwamnati a cikin ginin Shugaban Embalo ya ce an samu asarar rayuka mai yiwuwa a bangarorin biyu, amma dai ba su da yawa. Yana mai cewa jami'an tsaro ne kadai ya kamata a taya su murna da martani da suka mayar. rashin zaman lafiya da ke karuwa a yankin ya kai inda kungiyar kasashen yankin ta ecowa za ta gudanar da tattaunawa a kansa gobe alhamis a wani taron koli a birnin accra a ƙarshe akalla mutane miliyan goma sha uku a faɗin najeriya suke fuskantar yunwa a lokacin da ake fama da ƙarancin abinci a cewar shirin abincin duniya na majalisar ɗinkin duniya tashe-tashen hankula sun kawo cikas ga sayar da abinci sakamakon rashin tsaro akan hanyoyi da manoma ke jigilar kayayyakin gonarsu zuwa kasuwanni da mahada suka lalata noman shinkafa ya yi kasa ainun lamarin da ya sa farashin shinkafa ya tashin goron zabi da sama da kashi 60 cikin 100 a jihar benue da ma wasu wurare a kasar. akwai yiwuwar fadawa cikin yunwa saboda tashe-tashen hankula da annobar covid-19 duk suna hana kaiwa gaba bukata in ji wani kakakin shirin abincin na majalisar ɗinkin duniya yana faɗawa kamfanin dillancin labarai ap an kashe dubban 'yan najeriya a rikicin shekara da shekaru da ake samu tsakanin manoma da makiyaya a kan rashin isasshen ruwa da kuma wuraren kiwo yawancin lokaci manoman suna zargin makiyayan da karbe musu filaye yayin da su ma makiyayan da galibinsu fulani ne suke ikirarin gonakin wurin kiwonsu ne na tun asali gwamnati yanzu ta kaddamar da wani aiki karkashin shirin sabunta kiwo na ƙasa da zammar kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da suka rincaɓe sakamakon ƙaruwar makamai a hannun jama'a da kuma gazawar gwamnati wurin gurfanar da masu laifi a gaban doka. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Kwamitin sulhu na yan jam'iyyar APC da suka samu saɓani sanadiyar zaɓuɓɓukan gundumomi da ƙananan hukumomi da kuma jihohi ya babbaye da kura bayan mika rahotonsa ga shugabannin rikon jam'iyyar. Shugaban kwamitin sanata Abdullahi Adam ya ce a gaba ɗaya sun samu korafi arba'in da bakwai. kuma sun yi bakin su wajen sulhun duk da cewa kwararru a fannin siyasa sun ce sai fa an ciza an hura wakilin murya amurka madina dauda ta haɗa mana wannan rahoto Kwamitin wanda ya fara aikin Satumbar bara ya leƙa wasu jihohi inda akalla ya ba da labarin sulhu tsakanin tsohon gwamnan jihar Gombe dan Juma Goje da gwamnan jihar Inuwa haya. Duk da haka akwai jihohin da ba a gama warware takaddama ba. Gabanin mika rahoton, kwamitin ya samu korafin zaman doya da manja tsakanin 'yan jam'iyyar a jihar Taraba da alamu ke nuna sai yanda hali ya yi da yin sulhun gabanin babban taron jam'iyyar a ranar 26 ga wannan watan. Sanata Abdullahi Adamu ya ce rashin kammala aikin ba zai hana gudanar da babban taron ba. Daga dai abin da muka bayar ba abin zai hana a wannan taro sai dai ko ba son a yi ko wani dalili zo na daban na cewa ko za a ko da abin amma dai dan abin da ake so daga gare mu alhamdulillah mun bayar. babban abin da abin da ainihin zaɓukan da aka yi akwai da rikita a nan ba a ba a an yi magudi a an yi kaza kaza to daga binciken da muka yi abin muka iya tsintsintowa mun yi akwai wasu jihohi da har yanzu suke korafi kamar jihar taraba kun samu wannan korafin nasu taraba ni samu takardar taraba ma mu ji labarin taraba takardar su ba sai shekaran jiya muka ji kuma su kawo takardar ba ni zan tana kirkin ne ba ta da ba kawo yanzu mun tana kirkin ne ba gari tukunna to saboda haka ba zan iya wani magana kan taraba ba amma idan abu ya tabbata mun samu takarda mun san su kawo dan. za su saurare su insha Allah. Jigon jam'iyya a Taraba Alhaji Abdullahi Ade ya ce suna fata jam'iyyar za ta ware lokaci don duba korafin na Taraba matukan ana son jam'iyyar ta tabaka abin kirki a shekara 2023. Ai mu Taraba muna cikin wanda muka yi wannan korafi wanda aka yi masa har Abuja kuma ya alkawari zai zo ko ko zai turo mutane sa. To amma bun ya bani mamaki yau da cewa gashi ya gama yi kaza kaza to kaga mu dai gaskiya ba zo ta raba ba ko da mu dai mu ta raba muna kotu ai ya je Kano suna kotu ya je Ogun suna kotu saboda haka muna so kamun nan ka je na zamfaran nan ka san menene zaka yi akan raba. amma ga masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr Faruk Bibi Faruk ya ce ba lalle bane sulhun ya tasiri da ake fata fiye da a ciza a hura idan ana siyasa irin ta Najeriya musamman yadda muke ganin ta APC siyasa ce ta bukatan mukami daga takarar shugaban su zuwa ƙasa duk wanda yake nan yana yi ne saboda yana bukatar mukami ba don ya yarda da wata aƙida da zai iya bi ba to idan ana irin wannan siyasar in ba a ba mutum damar karɓar mukamin nan ba baya yarda da duk wani mataki da jam'iyya za ta ɗauka saboda haka kamar yadda kika faɗa apc yanzu eh yana da kyau su je su kafa kwamiti ɗinsu don watakila zai taimaka musu yadda lokacin da za a gama wannan maganganu mutane ba su da makoma a apc ba su da makoma a wani wurin kuma to amma banda haka ba wani tunanin cewa an kafa kwamitin sulhu don a samu wata masalaha ni dai a irin na tunanin kenan da masalaha ake nema da an rushe abin da aka yi da ba ake cewa ba a yarda da shin ba rashin gudanar da sulhu ko biris da korafin 'yan jam'iyya ya jawo rasa kujerar tsohon shugaban jam'iyyar adams oshiomole da ya zama wajibi a gare shi ya janye kara daga kotu don sa bakin shugaba buhari a dambarwar Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, a yayin da wa'adin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗiba wasu 'yan Ruwanda don ficewa daga ƙasar ke cika a gobe uku ga watan Fabrairu. Lauyar da ke kare su ta bayyana damuwa a game da makomar waɗannan mutane da kuma yadda abin da ka iya shafar darajar ƙasar Nijar da ta Majalisar Ɗinkin Duniya a idan masu kare haƙƙin ɗan Adam. Wakilin murya Amurka a yammai. Sulaimu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. rashin samun amsa mai gamsarwa daga wajen mahukunta da kuma yadda kotu ta yi watsi da dukkan kararrakin da aka gabatar mata ne kan bukatar soke kudirin korar waɗannan 'yan ruwan da takwas da suka samu faka a nan nijar bayan wata yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin hukumomin ƙasar da majalisar ɗinkin duniya ya sa lauyar da ke kare su metar khadijatu hamadu kiran taron manema labarai don sanar da duniya halin da ake ciki a yayin da ya rage kwana guda wa'adin da mahukuntan nijar suka basu ke cika mutanen nan har yanzu su mobilization kinsu bai sake ba ita bi niger bai magana ba mu san me zai faru ba da zunga na ji wani ya ce yau ne da su zai kare kenan gobe za a kore su abun da ya kamata kowa ya gane decision nations zini da ya daga wancan decision na koransu ba a ce rana kaza ko rana kaza ba an ce sai in an gama shari'a kan maganarsu shari'a kuma ba a yi ta ba tunda mu nan ga Nijar duk dosiyan da muka aje wasan da shi ake yi. Amma aboka da ke wararen duniya su suna gaban Nations Union kan magana. Kenan yau maganan ga da muke yi. Ko gobe Nijar bai da inci ya kori mutanen nan. Tunda decision farko da ya sa bai kore su ba. Har yanzu yana nan bai gutse ba. Dindin maganan ba a yi shi ba tukuna. wannan ne muke so mu gane ku. wannan al'amari da tuni ya fara ɗaukar hankulan lauyoyi sama da ɗari daga sassa daban-daban na duniya abu ne da ka iya wa nijar kashin kashi a kan batun kare hakkin ɗan adam ganin yadda mutanen da ake dambarwa a kansu tsofaffi ne matashinsu shine mai shekaru satin inji metar khadija hamadu yau constitution kinmu ma na protection su traité international yana protection su kenan yau in niger ya kore su ya je ya sa su wani rayuwa ko a wani hannu da za a iya takura musu gaskiya responsibility international kin niger an iya a yi angajen shi akan wanga magana jiya ma kuma mun je gaban minister de l'interior muka aje takarda kan mutanen nan Niger ya duba kuma ya ba su azil ya ba ma Nations Unit tan ya yi prepare da parkin su Niger. Kenan muna saura Lauyar ta kara da cewa waɗannan mutane duk da kasancewarsu an same su da hannu a yakin basasar 1994 kotu ta wanke wasu daga cikinsu yayin da waɗanda aka kama da laifi suka riga suka kammala zaman hukuncin da aka yanke musu. sai dai watanni kusan biyu da barkewar wannan dambarwa kawo yau hukumomin Nijar ba su ce kala ba a kai Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman. Kungiyoyin wasar kwallon kafa ko ta mola kungiyoyi ne da jama'a da yawa musamman matasa ya bada goyon bayan su gare su. Na tattauna da wasu mazauna birnin Ibadan a game da goyon bayan kungiyoyin kwallon kafa na gida da na waje. Dahir kansila to ina sha'awar kallon kwallo a dama yanzu gaskiya na daina don saboda ganin a wala kamo hawan jini. Me yake ne? To gaskiya kullum in aka zo aka ci mu dan da ina supporter gida Najeriya sai in ga an ci mu da an ci mu muka da sai wani da da zazzabi wani da da rashin lafiya har mu zo muna faɗa junan mu sai naga za ta haddasa mana gaba da rashin lafiya a jiki wace kungiyar kwallo kake goyon baya a nan Najeriya a nan Najeriya muna kallon nan superstar muna kallon kwallo a nan Adama Siga na Ibadan wanda ya zama to sai gwagwarmaya sosai wanda ya zama to an samu yan kwallon su wanda har sun fita waje gaskiya sai gwagwarmaya sosai bayan wannan kungiyar kwallo ta Ibadan ta Shooting Stars ko akwai wani kungiyar kwallo da kake goyon baya a Najeriya to gaskiya bayan su sai tumatumai wanda ake kullawa hadawa a cikin gida yan yara da muke hadawa muna amfani da su wanda ya zama to muna dan kashe kuɗin mu to kuma yanzu gaba ɗaya ne na aji to kamar irin kungiyoyin kwallo na kasashen turai fa ko kuma na waje ko akwai wanda hake goyon baya a can to ina goyon bayan madirin gaskiya har yanzu har yanzu da aka ce madirin ta ce ina jin daɗi amma ban zuwa kallo gaskiya yanzu don saboda hawan jin ne na faɗa ma kan wani abu ya haifar ma mutum wasu matsaloli sunana umar muhammad dan asabi kana goyon bayan wata kungiyar kwallo eh ina goyon bayan kungiyar arsenal me yasa hake goyon goyon ta. a ina so tun ina dan karami gaskiya lokacin ina dan karami nakan je gidan kwallo in ga sun sa kaya jajaye to daga nan ko da na girma kawai sai na ga ashe arsenal ce to tun lokacin kuma ban iya kauce mata ke nake tare da ita ko da wani lokaci a zuciyata ko ka san kungiyoyin kwallon da ke Najeriya eh na san kungiyoyin kwallon da ke Najeriya ba mu koda guda uku ko hudu tunayen su akwai Kano Pila akwai Ifeanyi Uba akwai 3SC akwai Crown FC akwai Niger Tornadoes akwai gasu nan dai da yawa. To a cikin waɗannan ƙungiyoyi da ba lissafa ba wadda ta baka shawa ka goyi bayan ta sai ƙungiyar ƙwallon kafa waje. A nan Najeriya ma ina goyon bayan Kano Pila da 3SC na Ibadan. Kano Pila na Kano Pilas. Duka su biyu nan ba wa'anda nake so kamar su a cikin. Ka taɓa ba da wani taimako game da waɗannan ƙungiyoyi domin su ci gaba? Gaskiya ban taɓa ba da wani taimako domin su ci gaba ba amma nakan je na kalle su idan ni mazauni Ibadan ne. Amma idan Kano Pilas ta zo nan stadium ɗin Ibadan ibadan za su buga da 3sc kuma duk kungiyoyin da nake so ne na kan je na bada gudunmawa ta wurin nuna na fi son kano fila akan 3sc saboda ni ba shi shine gudunmawa da nake baya na kan je a cika stadium da ni da yan kwallo a cikin hili sukan so su ga fans sun cika wasu goyon bayan su ba wurin nuna suna bayan su so sai su ba su karhin gwiwa wurin buga kwallo sunana abule kama kana goyon bayan kungiyoyin kwallon kafa sai sosai ko don kaman da wace da wace kake goyon baya cikin kungiyoyin kwallon kafa eh, real madrid ne kasar real madari ne ita ce kawai a gabana sauran kungiyoyin kwallon waje ba goyon bayan sai dai wannan kawai wannan ni kawai real madari ne na hison ta ci kowa da mun hada da mutum kawai in ga MFU aiki na kenan to me yasa kake goyon bayan wannan kungiya ta eh, real madari eh, da Allah ya sa na tashi na ga ina shawon kallon kwallon sai na ga babu ta birge ni sai ita saboda wasu da naga suna yawan taka leda kun irin su zamanin su zidan dai ga sunan da sauransu eh bayan zidan ko akwai wani dan kwallon da ka sani cikin wannan kungiyar kwallon kafa ta real madari sosai da irin su Na donan Brazil duk da dama dai ga suna suna nan duk ire-iren su wayan duk muna shan saboda ba su ba mu kunya in dai suna cikin hili to insha Allah nan point mun gama dokan su me yasa ba ha goyon bayan kungiyoyin kwallon kafa Najeriya ko Africa eh to wani lokaci suna yawan ba mu kunya abin da ya kamata a yi kishin suna amma muna yawan tohuwa sai kuma su ba mu haushi kaga abin da yasa kawai wani lokaci mukan tsallake sai mu koma can me yake son gani ga kungiyoyin kwallon kafa Najeriya ko Africa yawa ina son in ga kishi ko don lokaci go an ka shigo hili in ga kishi amma duka wani lokaci sai ga an sa shawaliti saboda alfarma ta yawa wannan ma bai iya ba dokoi a ce shi za a sawa ga wasan kwallo kaga wannan duk shirme ne ire-iren wannan duk bai kawo ci gaba kaga akwai matsala kungiyoyin kwallon kafa da ke waje su ba su irin wannan nuna son kai gaskiya babu son kai in ba ka yi ma ba a yi da kai saboda da an ga yau ba kai ba jibi ma an ka doko ba a yi da kai sai dai kuma a sake a doko ni. amma nan ko da lokaci an ka to gida Najeriya sai ga ana yawan son kai a ciki wanda ma bai kai wani baka gari an doko shi a ce wai sai shi to kaga ire-iren wannan duk babu ci gaba cikin su ni sunana Isiya ka ko akwai kungiyar kwallon kafar da hake goyon baya na waje ko na cikin ƙasa Afirka? Rille ne dan Chelsea ne. Me yasa hake goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea? Chelsea gaskiya Chelsea suna bugawa yanda nake so kuma ba fashaliti. sai dai yanzu da suka samu injuri injuri ne suka samu kamar rauni eh rauni eh. sun samu injuri ne alar kwallon mu yanzu amma dai ko da muka samu injuri muna top 3 muna cikin top 3 amma insha Allah na ga dai zuwa 1 to 2 insha Allah za mu dauka a cikin yan wasan wannan kungiya da ka faɗi wani dan wasa ne ya baka sha'awa ni dan wasan da ya fi ban sha'awa dan wasan bayan kwallon mu rudiga da kuma kaga irin su Thiago Silva din nan amma ya tsufa amma yana da experience zai koya ma abin nan irin su yan an kananan nan sun iya kallo kamar dan dan America din nan James ma shi ma shi ma yana da injury amma yana bugawa sosai a cikin kungiyoyin kwallon kafa da ke africa ba wanda hake so eh, ni dan Najeriya ne amma ina son dan Najeriya abin da suke bayarwa suna ba da hypertension wato hawan jini hawan jini to saboda me kaga abin da ya kamata ya kamata su yi selection su zabu su zabu ba su zabowa daidai wani sinata ya ce wannan dan gidana ne a dauke shi wannan ya ce nashi ne a dauke shi wannan ya ce nashi ne a dauke shi wannan jai nashi ne a dauke shi da haka ne ni dai na yi banza da su kana ganin mai horar da yan wasa batun koci baya da damar ya zaɓi waɗanda ya ga sun fi kwarewa sun fi basiri daga wasan kwallon kafa dama fa bai da dama bai da dama bai da dama to wa yake hana shi ya zaɓi waɗanda yake so su su ne tunai za a ba shi kuɗi ko kuma in sun kai kwallo kuma ko su sai da kwallon suna sai da kwallo kamar yaya kenan kamar yanzu ko eh, ko Najeriya zai haɗu da Egypt ko kuma kuma Ghana za a iya kiran dan kwallo daya a ce to kaga ga da yake ga yanda yake ga yanda yake ku sayar mana kwallon to zai ce to ko kuma kifa an bugo kwallon da ya kamata ya kama sai shi in an bugo nan shi yayi nan kwallo ya shiga raga in kwallo ta yamma shi sai shiga ba eh sai ya shiga raga daga nan ayi ayi ayi ayi kaga sun ba mu 1-0 dole mu kauce haka suke yi sunana abdurrazak abdurrahim Abdullahi Zango Ibada kana goyon bayan wata kungiyar kwallo a kasashen turai ko kuma nan Afirka ga ni kashe ne na Manchester ne ne yayi gani kashe ni na Manchester. To me yasa kake son Manchester? Ni na fi shekara arba'in wallahi na son Manchester tun ana aurawa a dan kalla farin TV muke son Manchester wallahi. To yanayin uniform din su yake baka shawa koko yanda suka buga kwallo koko yan kwallo koko me yake baka shawa a ciki? Mu Red Devil ne gaba ɗaya wallahi mu Red Devil ne na Manchester muna son Manchester kamar baki rai bakin fama haka nake wallahi tun ba mu da wayo sosai muke son Manchester muka kuma tashi a cikin Manchester manchester komai na manchester riga mu ma na manchester ne wandonmu mu na manchester ne duk wanda ya san mu ya san mu dan ci abdulrazak na ibadan zango wallahi san manchester ne to ga kaɗan najeriya me yasa ba ka goyon bayan kungiyoyin kwallon najeriya da sauran afirka eh muna goyon bayan lokacin da ba mu kallon turai muna goyon eagles na najeriya duk inda za su yi wasa inda suru lere ne ko a ina za a yi wasa sai mun je mun kalla amma tun saye na tun 80s muke wannan magana amma bayan 80s da najeriya suka dauki nation cup aka zuwa kira su west ham su kowa tun lokacin da west ham mai samu ya je usa 94 ya ɗauki kofin kaga wannan squad din jeje kenan su kano wannan mutanen squad din ya haɗu dole ka so su in dai aka zo nation ko ko wani abu amma aka zo maganar turai muna kokari mu bi manchester saboda mu ba mu ba haƙi a nan najeriya ba a ba haƙin player shi yasa filayoyin mu ma suna samun su fita in sun fita shikenan hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya A gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga mu na gaba mu shakata da wannan faifai. Literature is low Esloba ɗauke da saƙo ga al'ummar Najeriya. Nigeria, Nigeria, Nigeria, babbar ƙasa salam nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai rasta mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta. kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa kun kunjiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazarta ai Najeriya babu babu kai wallahi yanzu kuma ga mu na gaba wasanni a takaice cibiyar jan kunni na hukumar kwallon kafar afirka ta azawa hukumar kwallon kafar kasar masar tarar dalar amurka dubu dari tare da dakatar da dubu hamsin a dalilin karya ka'idodin umarnin hukumar gasan cin kofin nahiyar afirka na kasa da kasa a ƙasar kamaru na shekara ta 2021 wannan kuwa bayan kasar masar ta ƙi ta yi taron manema labarai ne a ranar 29 ga watan fabrairu shekara ta 2022 gabanin karawarsu da kasar morocco a wasan kusa da wasan kusa da na karshe wato quarter finals da sun kai a ahmad ahijin stadium abin da ya zama wajibi ga duk kungiyoyin wasa da ke cikin gasar masu rike da sha'anin 'yan jaridar sun saurar jira har kusan sa'o'i biyu kasar masar na da kwana 60 ta biya tarar dala dubu hamsin don an mata rangwamin dubu hamsin saboda ba a samu hukumar kwallon ƙasar da laifi ba hukumar kwallon afirka kafa ta kaici ta kita amince ya amfani da baba yara sports stadium a wasan karshe na shiga gasan cin kofin duniya tsakanin black stars ghana da nigeria kasar ghana za ta karbi bakuncin nigeria a zagayen farko na wasan karshe sabon wata yayin da ake yaya ta rahotanni an daga wasan zuwa baba yara sports stadium da ke a kumasi hukumar kwallon ghana dai ta gabatar da wuraren wasa biyu ne cape coast sports stadium stadium da accra sports stadium don wannan karawa sai dai wani jawabi da hukumar wasannin motsa jiki ta ƙasa ta fitar a kan rashin sukunin yin amfani da cape sports stadium a dalilin bukin ranar independent ghana a ran shida ga watan maris ya zama wajibi a mai da wasan accra sports stadium baba yara sports stadium ba shi da kurumin karban wasannin kamar yadda kaf ta nuna babban mai koyar da great olympics wasa coach ano walker ya nuna sha'awar zama kocin din black stars na gaba yanzu haka dai hukumar kwallon kafar kasar ghana na farautar sabon koci wa babban kungiyar kwallon ghana bayan an sallami laban rajovic a dalilin mugunyar rawa da ghana ta taka a gasar cin kofin afirka da ake ciki yanzu haka a kasar kamaru ana waka wadda kuma shine kocin din black stars team b ya yi imani da irin kwarewar da ya samu zai iya manejin kungiyar in har aka ba shi dama me yasa in aka bani dama ba na jin ragon azanci ne ya saura gare ni in yi abin kirki waka ke faɗin haka a cikin wata hira ƙasar masar ta samu koma baya yayin da ɗan wasan ta na baya ahmad gazi ba zai iya buga sauran wasannin cin kofin afirka na shekara ta 2021 ba gazi ya samu rauni ne a wasan su da sun kai nasara akan ƙasar morocco a ranar lahadi tsohon ɗan wasan baya na west brom mahmud trezeguet da ya saka kwallon da ya ba su nasara biyu da ɗaya ya sake shi mai shekaru 31 zai tashi zuwa kasar jamus ya yi jinya kasar masar da sau bakwai take cin kofin nahiyar afirka za ta kara da kasar kamaru mai karban bakuncin gasar a ranar alhamis don samun wadda zai tsallaka zuwa wasan karshe a ranar shida ga wata da wannan muka iso karshen labarin wasan nan radwan allah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana da Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban da a takaice a yau alhamis shugaban kasar turkiyya Rajib Tayyip Erdogan ya kai ziyara a Ukraine domin shiga tsakanin Kyiv da Moscow a lokacin da ake kara samun tankiya tsakanin su. Duk da kyakkyawar mu'amala da yake da ita da shugabannin biyu. Masu sharhi sun ce Erdogan zai iya fuskantar kalubaloli ta fuskoki da dama. shugaban na turkiya erdogan yana sa ran zai warware tankiyar yayin da rasha take ci gaba da jibge sojojinta a kusa da iyakar ukraine shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi marhabi da yunkurin erdogan na shiga tsakanin majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga hukumomin sojan myanmar da ta bada damar shiga da kayayyakin jin kai ga miliyoyin mutane da suka shiga kunci sakamakon tashin hankali da talauci da tsananin yunwa da kuma rashin lafiya Yaƙi da rashin tsaro sun lalata wurare da dama a ƙasar Myanmar. Shekara guda bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin da aka zaɓa ta hanyar dimokuraɗiyya. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa ƙasar na gab da fadawa cikin yaƙin basasa. A ƙarshe, rundunar sojan Amurka tana aikewa da jirgi mai ƙange harsashi mai linzami zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa, tare da tura jiragen yaƙi domin taimakawa haɗaɗɗiyar daular Larabawan yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga 'yan tawayen huthi a yamal ma'aikatar sojin amurka ta pentagon ta ce sakataren tsaron amurka lord austin ya tattauna wannan batun a jiya talata da yarima mai jiran gado muhammad bin zaid al nahyan wata sanarwar pentagon ta ce jirgin mai suna uss cole zai yi haɗin gwiwa da sojan ruwa a abu dhabi kafin ya isa tashar jirgin ruwa to ma sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin babu ko makeri da taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.